الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم ثلاثة sha takwas ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da sha uku ga watan shida shekara ta 2017 da izinin Allah za mu tashi aya ta 42 a cikin suratul kahf na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمنه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير Allah subhanahu ta'ala yana mana bayani akan mutane guda biyu wanda ɗaya yana da gonaki na inabai da ainihin 'ya'yan itaciya da shauran tsirrai <clears throat> kowace kuma tana ba da amfani mai yawa ga ƙoramai da suke gudana a ƙarƙashinta ga dukiya da allah ya bashi to kuma ya dinga maimakon godiya allah ya dinga alfahari yana jiji da kai yana cewa shi ya fi ainihin wato yawan dukiya da kuma yawan dangi ya shiga gonar tasa yana mai cutar kansa ta wajen butulcewa allah yana ganin cewa ma ai wannan gona ba za ta taba karewa har abada kai karshe ma yace yana ganin alkiyama ma ba za ta tashi ba kuma ma yace in ya koma zuwa ga ubangiji ma Allah zai ba shi wata tafi wannan to kaga ya yi kwan gaba kwan baya to dan uwansa shi kuma ya bashi shawara cewa yanzu ka butulce wanda ya halice ka daga ƙasa tun zuwa mani ya daidaita ka ka zama mutum ice eh? to ni dai ubangiji ba zan tara wani da shi ba me ya hana lokacin da ka shiga gonar ka ka ce masha Allah la quwwata illa billah ka ka nuna cewa abin daga Allah yake kuma kai baka da tabara baka da wayo da dabara sai dai na Allah yace to in ka gani na fi ka karancin dukiya da 'ya'ya to ubangiji na ya kusanta ya bani gonar da ta fi taka kai kuma ya aiko da ainihin annoba daga sama ta tafiyar da gonar naka ta zama fili wanda yake busasshe babu ko baya ciki ko kuma ma ruwan da yake ciki na ƙoraman nan ya nitse wanda in ka neme shi ma ba za ka samu ba to shine a ƙarshe kuma ga abin da ya faru ga shi wannan ɗin bai ji shawarar da ɗan uwan ya bashi ba wa uhita bi thamarihi sai aka kewaye da gonar tasa ma'ana abin da ɗan uwan nasa ya hango masa na daga lalacewa gonar da bushewarta sai zo ya same shi wa uhita bi thamarihi sai aka kewaye da dukiyar tasa ma'ana aka kewaye ta da azaba ta ko'ina. ina ta saukar wannan annoba da ta zo ta ainihin shafi gona ɗin ba su ba yi kallibu kafai sai waye gari yana juya hannunsa yana tafi yana mamaki na yadda aka yi duk amfanin gonan nan ya tafi yuqallibu kafai alama an faqa fiha abin sabin da ya kashe a cikinta wa hiya khawiyatun ala urusha yanzu ga ta khawiyatun ba komai ala urusha ma'ana ta diddige babu wani abu wanda yake za a iya mora ainihin a cikinta wai kulu sai kuma ya yana cewa ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ina ma ban tara wani da ubangiji na ba zai dawo yana nadama akan shirkar dai wataƙila ma ya yi sa'a da ba kyale shi ba da itan yana jin daɗi da ta har ya je lahira kuma ya gamu da ubangiji zama ma an masa istidraji kenan to ya yi sa ma da tun anan duniya ne haka ta same shi kaga watakila sai gyara halinsa ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala domin wata musibar din musiba alkhairi ce to anan ya yi sa tun da duniya ne zai iya koma ga ubangiji ya nemi yafiyarsa gyara halinsa ya dawo mai ibada mai kaɗaita Allah a cikin ainihin ayyukansa sannan ce wa lam a tun fi'atun na min dunillah idan ya je lahira ba shi da wasu jama'a da za su iya taimakonsa koma bayan Allah ba yana cewa ana aktaru min kamalan wa walada ba na fi ka ainihin ainihin wa azzu na faracen da ya faɗa wa azzu na fara na fi ka girman jama'a aktaru min kamalan wa azzu na fara na fi ka yawan dukiya da girman dangi to dangin nasa ba su isa su zo su kawo maɗauki, ɗauki su taimake shi ba gobe alkyama idan har ya haɗu da fushin Allah ya haɗu da azabarsa kowa ta kansa zai kwanan anan duniya ma wata musiba in ta zo kowa yana ta kansa ya kuma ta lahira wa ma kana muntasira shi kuma ba zai iya taimakon kansa ba A kan kansa ba zai iya taimakon sa ba kuma ba wanda ya sai iya kawo ma ɗauki ko taimako hunalikal walayatu lillahi alhaq an yi magana guda biyu anan wa ma kana muntasiran hunalika ba zai iya taimakon kansa ba a can lahira bai sai kawo ɗaukinsa ba ko kuma a hunalika alwalayatu lillahi alhaq hunalika a can lahira alwalayatu alwalaya an ce bi fatu ilwayi min alwilaya fa yakunu ma'ana hunalika almuwalatu lillah almuwalatu jibinta al'amura baki daya hunalika a can lillahi ga Allah ne alhaq wanda yake na gaskiya ba Allahn ƙarya ba na nan duniya wanda ake bauta gane ko ko kuma suka ce minal wilaya nan ya ce minal walaya to akwai kuma wilaya wilaya shine mallaka gane ko hunalikal wilayatu lillahi mallakar mallaka a can lillahi ta Allah ce shi ya mallaki komai ba wanda ya sai ba wanda yake mallaka komai ko magana ma an ce gobe alkiyama ko ba wanda ya sai magana sai da izinin Allah la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba ba wanda ya sai magana sai wanda sarki ar-rahman ya masa izini to ballantana mallaka kuma wani abu yace hunalikal walayatu lillahi alhaq ko hunalikal wilayatu lillahi alhaq du an an karanta da haka huwa khairun thawaban wa khairun thawaban wato shine mafifici thawaban a wajen lada wato ainihin lahira ita ce mafifici a wajen lada ladan da za a samu a lahira shine yafi wa khairun uquba khairun kuma ita tafi uquban ainihin ƙarshe wanda yake abin yabo idan zama ƙarshen mutum abin yabo ya zama a lahirarsa ta zama wato ainihin abin yabo to ƙarshensa ya zama abin yabo kenan ainihin gobe alkiyama to don haka wannan mutum ya gama da abin da mai wanda ɗan uwansa ya jiye masa na daga tsoro na daga tsoro da zai iya faruwa gare shi a nan duniya yi asarar dukiyar tasan Allah ya so ya jarrabe shi da fari ya jarrabe shi da tsutsa ya jarrabe shi da fara ya jarrabe shi da komai wanda za ta iya zuwa ta halakar da mai da ainihin wannan a dukiyar tasa kamar jiyan jiya da nake maganar ainihin tsutsa da ta zo take cinye amfani a wasu gurare a nan kano tafiya take yi daga wani guri inda ka san iska dai tana wa haka take tafiya in ta shiga wannan gona sai ta gama da ita sai ta gaba kuma ta ƙasa take bulbulowa ba wani abu ne yake a ga ta nan kawai za ga ramukanta kawai ta yi waje ne daga ƙasa a ɗan gindin shuka ɗaya sai ka tarar da guda ashirin haka suka kama ci yanzu nan zuwa an jima babu su hau wata haka kore gurin za ga ya yi kore sha duk su ne kawai kaga jarraba ce daga wani annoba ce hakan Allah ya soya mutane azawa da komai ainihin zai iya to wannan a duniya kenan a lahira kuma shine aka faɗi halayen wanda Allah subhanahu ya yace qala qa'ilun minhum inni kana li qarin yaqulu a innaka laminal musaddiqin a idza mitina wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamadinun قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين على هنا شين داسي وانا تتونا غايش سيني تانا الدنيا وانا قرشي مي بتلچن نن ياغا ساكمكون بتلچن سا وعلى هنا قال قائل منهم وانا دغه مي مغانا زي مغانا yace inni kana li qarin ina da aboki ya kulu yana cewa da ni innaka al musaddiqin yanzu kai kana mai gazgatawa a idza mitna wa kunna turaban idan mu mutu mun zama ƙasa wa idaman mun zama kashi a inna lamadinun wai za a saka mana da abinda muke a nan duniya yanzu kai ka yadda haka yake gaya abokin nasa shi ɗayan ya yadda to abokin nasa mai musun ne yake gaya masa wannan magana yace yanzu kai ka yadda cewa in mun mutu mun zama ƙasa mun zama ƙashi wai za a saka mana da abin da muka aikata a nan duniya kenan shi yana musu yana ganin ya mutu kawai ya mutu in hiya illa hayatu na duniya mm. na mutu wani haya wa ma na hannu bima ba'uthi to qala hal antum muttali'un ice ku masu tsinkaye ne fattala sai tsinkaye fara'ahu sai gan shi fi sawa'il jahim a tsakiyar jahim qala yace tallahi in kitta la turdin shi wannan wanda ya tsiran sai ke gaya ɗayan yace wallahi ka kusa la turdini ka halakar da ni walaula ni'matu rabbi ba da nimar ubangiji na ba la kuntu minal muhdarin da ni ma yanzu ina nan tare da ku a cikin wuta da na dakata taka na bi ka to da yanzu ina nan tare da ku a tsakiyar wuta to haka abokai suke ɗaya in ya zama fanɗararre to zai kokari ya halakar da ɗayan to ɗayan in bai zama bai zama wato ya samu tarbiyya ba bai zama kuma ya samu shiri shirya daga ubangiji ba to ba ya sa ba sai ka ga ya bi shi don Allah ya tserar da shi to shine zai zo kuma yana irin wannan godiya ga Allah cewa ba dan taimakon Allah ba da masa da ya zama shi ma tare da shi a can cikin azaba wannan ya nuna ainihin yadda abokata abotaka take wata ta zama ta arziki wata kuma ta zama akasin haka haka mutum dole ya zama mai taka tsantsan domin kowa zai zama ya girba abin da ya shuka ne haka ba ruwanka da abokinka da kaga cewa ba hanyar kirki yake bi ba domin me domin kowa abin da ya yi shi za a yi masa sakamako da shi in ka yadda ka bi shi to shine za a zo ana musu ana musu wannan yana cewa kai ka jani wannan yana ka jani a karshe ubangiji ce la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id a gani ko sannan kamar yadda yazo a can suratul baqara shi ma za a zo ana jayayya tsakanin wanda ibi da wanda aka bi da mai rauni da wanda suke masu ƙarfi da suka ja raunana zuwa hanya halaka duk za a zo ana waɗannan musun gobe alkiyama don ka kai ka zama mai tsayyar ra'ayi wanda kaga na gaskiya ne shi zaka bi wanda ba na gaskiya ba ka kyale shi na'am واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلف به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تضروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا نعم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا نعم الله سبحانه وتعالى وضرب لهم مثال الحياة الدنيا to ka saba musu misalin rayuwar duniya mun ji dai yadda wancan duniya ta ja shi kuma ta baro shi ta kai shi ta baro mun ga kuma wanda ya zama mai taka tsantsan yadda ya samu ya tsira to wa darib lahum ka saba musu matsalar hayatid duniya ka saba musu misalin rayuwar duniya ya rayuwar duniya take ice kama in anzalnahu minas sama yanda misalin rayuwar duniya take kamar ruwa ne da muka sauko da shi daga sama ruwa gashi yanzu ya sauko daga sama فاختلط na batul الأرض sai tsirran ƙasa suka cuɗanya da shi ya sauko daga sama ya cuɗanya ainihin da tsirrai na ƙasa wannan tsirran kuma suka fito suna girma suka suna girma suka miƙe har suka yi sama ana nan ana nan fa asba hashiman sai wannan tsirran wanda da tun kwaya ta fito ta yi fure har ta fito ta zama ainihin kara har ta ɗaga sama ta fitar da watakila kaima amma ana nan sai annoba ta zo fa asba hashiman sai ya zama busasshe ta zuruhun riya iska tana ɗiba tana watsi da shi domin mai domin ya zama karmami karmamin ma kuma ya bushe da ya bushe iska tana ɗiba tana yawo da shi can da can tana watsa shi can da can shine ta wata tsoron za zata lamini wa shi shimal tana watsa shi dama tana watsa shi hagu to yanzu ina wannan amfanin gonar da ya fito kasancewarsa ya bushe yana nuna mai ya riga ya mutu wa kana Allah haƙiƙa ubangiji ya kasance ala kulli shay'in muqtadira muqtadiran mai iko ne ala kulli shay a bisa komai shi da iko da komai in ya so yi bar wannan tsirin ya kai har a samu amfaninsa sai ya bar shi in ya so ya busar da shi ya lalace ba a more shi ba sai ya lalatar da shi gani ko wannan yana nuna yadda rayuwa take tana tafi tana ta kai ka wani mataki sai kuma ta zo sai ta jefar da ka ta jefar da kai shine ka mutu sai ka bari kai ka zama hashiman ta zuru hurriya ka bushe kenan kamar inda waccan ainihin shuka ta bushe ta lalace wasu ayoyin sun zo sun ƙara bayani akan wannan yana daga ciki faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya ce inna ma matsalul hayatun duniya kama in an zalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am misalin rayuwar duniya kamar ruwan sama ruwa ne da muka saukar da shi daga sama ya cuɗanya da tsirran ƙasa daga irin abin da mutane da dabbobi ainihin za su ci eh, har lokacin da ya ɗaukawa shine gashi wato ainihin zanganiyar nan ta fitar da ainihin wato ganyaye koraye inda kowa ya shiga gurin zai yi sha'awa sai kuma musiba ta zo sai ta saukan ma wannan shuka da ko fari su zo ko a wasu kwari su zo ainihin koma ruwa ya ɗauke zama bai ta ƙara sabon ruwa ya dauke me zai faru sai ga ta bushe sai ta fara zama ja ta fara ja ana nan sai ta bushe in ta bushe sai ta ga ta haɗi sai ta zama karmami karmamin da kuma sai dai dabbobi su ci amma mutane ba za su amfana da shi ba to haka rayuwar ainihin duniya ta ice almalu walbanu na zinatul hayatun duniya dukiya da 'ya'ya ƙawa ce na rayuwar duniya walbaƙiyatu salihat raguwar ayyukan da'a wanda suke na kwarai khairun inda rabbika su suka fi nan su suka fi girman lada inda rabbika nan ga ubangijinka shi ne ce khairun inda rabbika thawaban su suka fi thawaban lada inda rabbika nan ga ubangijinka wa khairun amala su ne suka fi ainihin isa buri wanda duk dan adam musulmi yake da buri shine samun shiga aljanna to su ne suka fi isar mutum zuwa cikar buri to nan allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa 'ya'ya da dukiya kawa ne na rayuwar duniya idan ba ya amfani da su ba ta hanyar da ta kamata to sai kawar su ta tsaya a nan adan nasu ya tsaya a nan amma idan aka yi kyakkyawan amfani da su to adansu sai ya zarce kuma har zuwa lahira sai zarce har zuwa lahira yana daga abin da yake mana nuni zuwa wannan dangane da dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni'mal malu salih rajul salih Ma da dukiya ta kwarai game ga mutum na kwarai idan dukiya ta zama ta kwarai ce mai ita ya zama na kwarai yana bi da ita hanya ta kwarai to ma da wannan dukiya kaga dukiya anan ta yi amfani za ta yi amfani a duniya kuma ta yi amfani a lahira sa'annan Allah subhanahu wataala ce inna Allah shara min almu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ya sayi rawukan muminai ya sayi dukiyarsu bi anna lahum aljanna zai biya su da aljanna kenan dukiyarka za ka iya amfani da ita ka sai aljanna to anan dukiya ta yi amfani kamar yadda za mu ga irin sayyidina Uthman irin sayyidina Abubakar da makamantansu da wasu haɗi zuwa yanzu wanda suke kyakkyawan amfani da dukiyarsu wanda ta sai musu me ta sai musu lahira wannan su dukiyarsu za ta zama ado ne na duniya kuma ado ne na lahira an neme ta ta hanyar da ta dace kuma an kashe ta ta hanyar da ta dace kamar yadda a ainihin hadisi ya zo za a tambayi mutum an malihi min aina sabahu wa fima anfaqahu mutum ta ina ya samu dukiyar kuma ta ina ya kashe to ya zama ta inda ya samu hanya ce mai kyau kuma hanyar da ya kashe hanya ce mai kyau ta wannan ni'imal malus salih madalla da dukiya wacce take ta kwarai nan gane da ya'ya su ado ne na rayuwar duniya kuma za su iya zama ado na rayuwar lahira in suka samu mai in suka samu kyakkyawar tarbiyya aka ɗora su a hanya wacce take kyakkyawa Allah ya taimaki mutum suka miƙe to wannan za su zama wa'adan lahira domin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa iza ma tal'abdu in qata amalhu illa min thalath idan mutum bawa ya mutu aikin duk ya yanke sai abubuwa guda uku ya magana sadaqatun jariya ko sadaka magudaniya wa ilmun yuntafa'u bi da ilmi da za a amfani da shi sai ce wa waladun salihun ya da'u lahu da ɗa na ƙwarai wanda zai dinga masa addu'a bayan mutuwarsa to kaga in ya zama irin wannan ne to shi ma ɗa ya zama mai ɗan ya zama adal lahira ne tunda ka mutu kuma yana yi ma addu'a yana yin ibada yana kai wa ubansa sadaka ko mahaifiyarsa sadaka to wannan ya zama mai ya zama adal lahira to amma in ba a samu wannan ba to shine aka ce za su zama mai za su zama ainihin adon duniya idan kawai don a yi alfahari da su ne dukiya don a yi alfahari da ita don a yi ainihin hole da ita hakanan nan yaya sai dai a yi alfahari da su a ba ba su tarbiya ba ba wa su ilimi ba ballantana su tuna baban nasu su yi masa addu'a ko su yi wani aikin na alheri bayan mutuwarsa su ce allah ya kai masa ladan to wannan sun zama adon duniya kawai ba su zama adon lahira ba shine wata ayar allah tabaraka wa ta'ala yake cewa i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad ka sani rayuwar duniya dinnan wasa ce da wargi wa zinatun da ado wa tafakhurun bainakum da alfahari a tsakaninku ni nafuwa ne shi ma wancan yana cewa nafuwa ne wa takathurun fil amwal da neman yawaita dukiya tara ta wal aulad da neman yawan tara yaya kamar da da ake son tara yaya saboda noma za a yi aiki a gonaki to yace ka masala ghaisin ajabal kuffara nabatu summa yahiju fatara musfara summa yakunu hutama yace kaman ainihin ruwan sama ne da isakko da isakko ya raya ƙasa ajabal kuffara nabatu tsirran da suka fito sakamakon ruwan saman nan suka burge manoma sun mai hiji sai kuma ya zama ya ainihin ya ya mutsi eh, fatarahu musfarran sai fara yalo yalo sun mai kunu hudaman sai kuma ya zama busasshe to haka ainihin rayuwar duniya ce waɗannan abubuwan duk da aka faɗa in ba a zama an gina su a hanya mai kyau ba to yadda ƙarshen su za su kasance kenan amma an gina su a hanya mai kyau an duke an yi amfani da ita ta inda ya dace 'ya'ya an tarbiyyantar da su an ɗora a hanya allah ya taimaki mutum sun zarce to sai su zama me sai su zama kuma alheri ainihin gare shi har a lahira na ita yana ma matsalar duniya kama yin an zalna min sama'i fa khtalar bihi na batul arzi fa asba shi man ta zuruhun riya wa kana allah ala kulli shay'in maqtadira allah mai ne akan komai sai zo da karinta maqtadira muƙutadiran ƙarin taɗin nan yana nufin me yawan iko da cikarsa da barin ƙasa iko ba wai iko ne sama-sama ba a iko ne cikakke Allah ta baraka wata ala yake da shi domin sai abin da ya so zai kasance duk abin da bai so ya kasance ba ba wanda ya sai kasantar da shi wannan ya nuna cikar iko na Allah shi sa yace muqtadiran bai ce qadiran kawai ba yace muqtadiran mai cikakken iko sa ne mana maganar dukiya din da ya cewa ado ne na rayuwa ya ce wal baqiyatus salihat salihat raguwar ayyuka na kwarai su suka fi lada wajen ubangiji kuma su suka fi isar bure to me baqiyatus salihat ruwayoyi daban-daban sun zo game da a wanda ake nufi da baqiyatus salihat musamman da sanadi har zo Abdullahi dan Abbas yana daga ciki hadisin abdullahi dan abbas din wanda ainihin ya rawaito ko kuma yake faɗa cewa albaqiyatus salihat abinda ake nufi da baqiyatus salihat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar haka nan an tambayi amirul mu'minin Uthman bin Affan dangane da baqiyatus salihat mecece ita Ice la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula la quwwata illa billahi al-ali al-azim ya kara da la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim haka nan an samu hadisi daga Imam Ahmad da sanadin sa zuwa Uthman dan Affan Allah ya yarda shi Ice jalasa Uthman yawman wa jalasna ma'ahu wanda yake faɗar wannan shine al-Harith maula Uthman bin Affan yace mun zauna Uthman bin Affan ya zauna mu ma sai muka zauna tare da shi sai mai kiran sallah ya zo fada abi mai Uthman sai kira yace a kawo ruwa a cikin ƙarya an gane ko fata wadda sai ya alwala da wannan ruwa ثم قال سيدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا yace na ga manzon Allah yayi alwala irin ونا alwalar tala thumma qala sannan yace man tawadda'a man tawadda'a wudu'i hadha wanda ya alwala irin alwalan nan tawa thumma qama fa salla sannan ya tashi ya salla salatu dhuhri salla ta azhar ko waninsa wafira lahu ma kana bainaha wa bain as-subhi za yi masa gafara daga wannan sallah har zuwa wayar gari thumma salla ya salla salla ta al-asr gufira lahu ma bainaha yi masa gafara daga kuma sallah ta washe gari thumma sallal maghriba sanayin maghriba ghufira lahu ma bainaha wa bainal asr za a masa gafara daga sallar magariba nan zuwa al'asar thumma sallal isha ghufira lahu ma bainaha bai na maghribi in ya sallaci isha kuma za a masa gafara daga wannan sallar isha har zuwa maghriba thumma la'allahu yabitu yatamarragu laylatahu yace wanda ya yi wannan din zai yi wa kwana yana ta Sun thumma in kama qama wadda. sannan ya tashi kuma ya sake alwala Sallah salatu subi ya salla asuba gufira lahu ma bainaha wa bainal salati isha sai masa gafara daga wannan Sallah asuba zuwa Sallah isha kenan duk wa'annan abubuwan suna tsakiya da an yafe masa yace wa hunnal hasanatu yuzhibna sayyi'at ita hmm. waɗannan su ne kyawun ayyuka da suke tafiyar da ainihin munanan ayyuka to sai suka ce qalu hadhihi suka ce to mun ji waɗannan su ne hasanat innal hasanat yudhibna sayyi'at mun ji su ne waɗannan famal baqiyatu salihatu ya Uthman to waɗanne ne kuma baqiyatu salihat qal sai Uthman yace ce la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim yace waɗannan su ne mai albaqiyatu as-salihat an samu ruwa shi ma daga Abu Sa'id al-Khudri irin wannan gane ko irin wannan magana inda ya ce da aka yi masa tambaya dangane da baƙiyatu salihat shi yake gaya mutane ita istakthiru min albaqiyatu salihat ku yawaita baƙiyacin salihat sai suka ce to me ya baqiyatu salihat sai ce at-takbiru wata halilu wata sabihu walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah to kaga wannan duk ruwayoyi ne da suka zo daga waɗannan sahabbai wanda suke nuna ma'anar me abin da ake nufi da albaqiyatu salihat waɗannan zikirai manya-manya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya kwadaitar akan ainihin yin su wanda yace eh, yace wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ko au tamla'u ma baina sama'i wal ard subhanallahi da walhamdulillah suna cika mizani ko suna cika abin da yake tsakanin sama ladansu yana cika abin da yake tsakanin sama da ƙasa wannan suna daga ainihin baƙiyatu as-salihat imam tabarani ya fitar da hadisi da sanadin su haizuwa sa'adu bin junada shi kuma yace kun tufi awwali man atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ahli ta'if ina farkon wanda ya ji wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mutanen الطائف فخرجت من أعلى الطائف من السرات قدوة نابت دقى جنسة من طائف دقى قولي لك تمس السرات دسافي فأتيت مني عند المنن عند العصر سنجي منا لوكة صلى العصر وتساعدت في الجبل سنة هو كان دوسي ثم هبطت سنن سكو فأتيت النبي نجي قرن النبي فأسلمت نمسلنت وعلمني يسند نيقول هو الله أحد دإذا زلزلت الأرض wa allamani ha'ula'il kalimat ya sanar da ni waɗannan kalmomi su ne subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa qala yace hunnal baqiyatus salihat waɗannan su ne me su ne albaqiyatus salihat da wannan sanadin kuma har ila yau wanda aka rawaito daga sa'ad bin junada yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawa man qama min al-layli wanne ya tashi da daddare wata wadda ya alwala wa madmada fa ya kurkure bakinsa thumma qala subhanallahi mi'ata marra yace subhanallahi mi'ata marra walhamdulillahi mi'ata marra wallahu akbar mi'ata marra wa ilaha illa allah mi'ata marra ghufirat dhunubuhu za a gafarta duk zunubansa amma mun sani galibi an magana zunubai a irin waɗannan ana nufin ƙanana ƙananan zunubai manya sai an yi istighfari yace illa dima sai abin da ya shafi jini in ka taba jinin wani to wannan la tubdil jini ba za ta ainihin kankare a wa'ina abubuwa ba za su kankare jini na wani da ka taba ba wannan sai an daidaita tsakanin ku ko dai an rama masa ko kuma ka biya diya ko sun yafe ma hmm. waɗannan su ne ainihin baƙiyatu salihat wanda ake son mu mu dinga yawaita su musamman lokacin kwanciyar bacci kamar yadda ya zo a wannan hadisi na'am ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وعشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا نعم yace wa yawman الجبال jibala ka دزام تبيد da za mu tafiyar da duwatsu an san dutse kafaffe ne baya motsawa ko ba wani abu da zai zo girgiza shi ballantana manya-manyan duwatsu ba za su ba za su turu da wani mashin ba sai dai yi tayi zuwa wani lokaci to sannan sai a ce kwakwalewa amma ba tafiyawa ba a ga sun tafi ko a ga sun narki sun zama gari duk wannan abu ne da zai wahala sai dai Allah ya kawo lokaci da za a iya kwakwale su yau da kullum da mashina ana aiki ko da sa musu gurnet ko wani abu watar al'arda barizatan ka tuna ranar da za ka ga rana barizatan filin Allah bariza bayyananniya ba kwari ba tudu ba bishiya ba gidaje ba wata kariya filin allah ne fetal wanda mun karanta aya makamancin wannan ainihin shekaran jiya wa hasharnahum za mu tashi mutane baki ɗaya falam nughadir minhum ahadan ba za mu bar mutum ɗaya ba tun daga ba adam har zuwa mutum na ƙarshe a wannan rayuwar to a nan duk za a tashi baki ɗaya a zuwa tsaya gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala gane ko to wannan yana nuna mana abubuwan da za su faru a ƙarshen ainihin duniya idan lokaci ya yi dutse ma ba zai zauna ba domin zai zama gari ne za a tafiyar da shi mushoyi babu ramuka babu ruwaye babu kawai filin allah za a haɗu yanayin guri ɗaya kamar yadda ayoyi suka zo suka tabbatar da haka wal innal awwalina wal akhirina lamajmu'una limiqati yawmin ma'lum gaya musu na farko da na ƙarshe za a tara su a wani lokaci sananne haka nan Allah subhanahu wataala yace wa taral jibala tahsabuha jamilatan wa hiya tamurru marar sahab a ranar ne zaka ga duwatsu kana da tan sandarariya ce ashe tafiya take irin ta hadiri kamar yadda kake ganin hajari dunkulalle yana yawo to haka za a ga sama za a ga dutse yana yawo a sama ko iya dutsen dala ne aka ce gashi yau ka gan shi ya tashi yana tafiya ka san a ranar da ba lafiya ballantana manya-manyan duwatsu wanda wani za ka tafiya kilomita kaza a cikinsa haka na Allah ce wata kunul jibalu kal'ahinil manfush duwatsu a ranar za su zama kaman auduga wacce aka kaɗe ta ta yi laushi tubus mun karanta aya a baya wa na 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa E, ubangiji yace wato na 'anil jibali suna tambaye ka dangane da duwatsu Ba kuli ga ya musu ka ce yansifuha rabbi ubangijinka zai ninnike ta nasfan nikewa kamar yadda a dunkule kuma Allah ce kalla iza dukkatil ardu dakkan dakkan abin ba haka yake lokacin da za a dandake kasa dandake a to kasa da abin da yake kanta na duwatsu duk za a dandake su har a wani gurin hai kara da cewa fa yadharu ha qa'an safsafan za ta zama guri ne wanda yake safsafan filin Allah la rafi ha'i wajen babu kwana wala amtan babu tudu kawai flat gurin a miƙe don anan ne kuma za a zo a ta to idan wannan ranar ta zo wa uridu ala rabbika saffan sai a baje kolin mutane ala rabbika ga ubangijinka saffan sau sau za a baje mutane a gane ko dukkanin mutane za a zo a baje su kamar yadda Allah ce mai kumin ruhu wal mala'ikatu saffan su ma mala'iku sau sau za su yi a wannan rana mutane ma sau sau Allah ce laƙar jitu kun zo mana kama khalaqnakum awwala marra kaman yadda muka halice ku da farko eh? yadda muka halice ku da farko kowa shi kaɗai ya fito daga cikin mahaifiyarsa dole kai ma kai kaɗai za ka ina mataka tana ce ita ta sanya na ta ina mahaifi Allah ya sanya na yi ina da Allah ya sanya na yi to haka kamar yadda kuka zo duniya daidai sana yana daga cikin ma'anar kamar yadda kuka zo duniya <clears throat> kamar yadda muka halce ku tun farko shine me shine kowa tik ya zo duniyar ba riga ba hula ba wando ba takalmi hmm? to haka za ku tsaya gaban ubangiji tik kamar yadda aisha take faɗa cewa hufatan auratan za ku tsaya gaban ubangiji hufatan auratan hufatan auratan hufatan ba komai a jikinku to kada dan kada a ta ma cewa wai tsaraicin an dan lullube sai ce auratin tsirara aisha ta ce yanzu ya rasu haka za a yi ga maza ga mata annabi ce ai almaramu ya wuce haka shi? ba wani mai iya tsayawa ma ya kalli wani ba za ka san ma nan namiji wani kusa da kai ko mace bane ko yanzu mutum ma in ya rude ya yake sai zama bai san ma me ya kusa da shi to ya kuma rudewa ta lahira haka laqad tumuna kama kun awwala marra kun zo mana kamar yadda muka halicce ku farko mana kun zo duniya ku kaɗai sa'annan kuma ba ku da komai haka kuka zo duniya to haka ma yanzu ma za ku zo mana nan nan za ku zo mana haka the alkitab ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلت ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا to yanzu duk an tashi mutane ko ba abu kowa a cikin kabari ba a ka zama ƙasa a ka zama ƙashi a namun daji ma ne suka cinye ka tsuntsaye ne suka daddage ka a mai da kai toka aka yi a nan duniya kamar a ce gobara ce ta faru mutum ya zama toka ko ya zama gawayi babu kowa haka kowa zai tashi ko me ka zama lokacin da za ka bar nan duniya to amma duk dai sai an tashi ba bambanci nama ya cinye damun daji su cinye mutum ba bambanci ya fada a ruwa ba bambanci ya zama toka ba bambanci ya zama gawayi duk dai za a tashi baki daya da za a zo a baje kolin mutane a gaban ubangiji gane ko hmm. an baje koli kamar yadda aka mutum ya zo duniya haka shi kadai sai ayyukansa ba tufa a jiki to bayan nan wawo wuzi alkitab sai a zo a ajiye littafi fatarar mujirimi na mushfiqin wannan littafi ne na ayyuka shi ma littafi na ayyuka kowa da nasa ba ruwan littafin wannan da na wannan kowa shine mai wato yake da alhakin ayyukansa Allah ce kullu nafsin mai ma kasabat rahina hmm. kowace rai za a jingina ta ne zuwa abin da ta aikata wala taziru waziratun wizra ukhra na haka kowa shi zai ji da abin da yake cikin littafinsa fatar al-mujrimina mushfiqina mimma fi hmm. sai kaga masu laifi mushfiqin suna jin tsoro mai mafi daga abin da yake cikin littafi ba sa so a karanta ballantana kuma mutum ba shi za a yi karanta da kansa iqra kitabak fa bi nafsika al-yawma alayka hasib tun shi zai karanta littafinsa da kansa to ana karanta wannan ana karanta wannan sai su ga littafin ashe mai kididdiga ne yana tafa ne tare da kididdiga to nan ta kai ta kawo waye ƙulu da sai su dinga cewa ya wailatana kai can mali hadar kitab me yi faru ga wannan littafi ne la yughadiru saghiratan baya barin ƙaramin abu wala kabiratan ko babba illa a hasasi ya ƙididdige shi ba wani abu da littafin nan ya bari ƙaramin abu ko babba sai an rubuce wanda yake na laifi mutum ya tuba a nan duniya an yafe masa shikenan ba za a gan shi ba to a nan fa'ida istighfari kuma za ta so domin an riga an yafe Allah ya yafe kuma ba zai sake waiwaya ba kaga mutum sai zama mai mai yawan kokarin istighfar amma wanda mutum bai tuba ba yana da ko wanda yake na alhakin wasu ne yana nan a ciki za a karanta shi daki daki la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa sai an kididdige komai wajadu ma amilu hadira za su samu duk abin da suka aikata a baya hadiran gashi yanzu a rubuce kamar yanzu mutum yake aikata hadiran yana nan a rubuce ba bar komai ba amma kuma wala ya zilim rabbuka ahada ubangijinka ba zai cuci kowa ba da da kwayan zarra abinda ka yi ba ba za a rubuta ka yi ba musamman wanda yake ne na zunubi wanda ka yi kuma cikin na al'ada cikin farallar ubangiji to sai ninnin kamawa don haka duk wannan magana akan me akan abin da yake na zunubi ne shi ake magana mutum zai samu komai a rubuci musamman wanda bai tuba zuwa gare shi ba an yafe masa to yana nan a rubuci in kafiri ne to dama ba a magana shi ba shi da wani aiki ma na lada ladansa da an biya shi a nan duniya sai dai ya samu mai zunubin da kuma kafircinsa a rubuci wannan shine abin da zai faru bayan an baje kolin mutane a gaban ubangiji ta baraka wa ta'ala ne wasu ayoyin suka zo suka kara bayani a nan kamar yadda sheikh muhammad aminu ya zo da su yake cewa Zakar jalla wa ala fi hadhihi al-ayah karima Allah jalla wa ala ya ambata a cikin wannan aya mai girma annahum fi yawmil qiyamati yajiduna a'malahum allati amiluha fid dunya hadiratan muhsatan alayh cewa ranar alkiyama mutane za su samu ayyukansu wanda suka yi a duniya ga ta an zo da ita muhsatan alayhim an kididdige ta akan su yace to karin bayani akan wannan shine faɗin Allah tabaraka wa ta'ala yawma tajid kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alkhairi shi an zo da shi amma amilat min su abin da ta aikata mummuna kuwa ta wadda hawa baina bainaha wa bainahu amadan ba'ida za ta so ina ma tsakaninta da shi akwai nisan duniyan nan kada ma ya rabota ita ran kada wannan aikin ya rabota a ce ita ce ta yi ci ba ta so a rabota shine gaban ayar Allah cewa yuhadhdhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa kar ku yadda ku zo ku irin wannan gamuwar Allah ce munalika tablu kullu nafsin ma aslafat a nan ne kowace rai za ta bayyana abin da ta gabatar na daga ayyuka haka na Allah ce ya ayyuha yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa hmm. za a ba mutum labari abin da ya gabatar da abin da ya jinkirtar na daga ayyuka wanda a tunkule za mu ce wannan ranar ita ce me ita ce yau matubular sara'ir ranar da ake tona asi wani abubuwan da mutum ma ba san da shi ba ranar za a san shi wanda ka yana nuna lalle zama masu taka tsantsan kamar yadda aya ta ce wa yuhadhdhiru kuma Allahu Allah yana tsoratar da ku kansa wai gamuwa da shi to zama masu kamantawa wajen jin tsoron Allah nan mu zama masu istighfari ta inda laifukan da muka yi zai zama ana shafe mana su ba sai mun je lahira mu game da ubangiji ko mu haɗu da ayyukan mu gasa a rubuce an kawo mana ya zo a hadithi da tabarani ya fitar da sanadin sa zuwa sa'ad bin junada ce lama faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghazwat hunain lokacin da manzo Allah ya gama yakin Hunain nazalna qafran min al-ard laysa fi shay sai muka sauka wata ƙasa fak ba wani abu a gurin na shuka ko na gida faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah